A shirinmu na mata kuwa, a yau ganin cewa hunturu ya doso kai ga dangadan kowace hanyoyi 'yan mata ke bi don kare fuskarsu daga waskane da kuma kafarsu ga kaushi ga ra'ayoyin wasu mata mabambanta. To ni gaskiya ina amfani da ruwan zafi. Mai zafi sosai nake wanka da shi amma idan zan wanke fuskata ina dan sirka shi kaɗan amma ba da ruwan sanyi gaskiya nake wanke fuskata ba kuma bana waskane amma idan dai zan kwanta ina amfani da oil haka. in shafa a fuskata saboda maganin waskani sannan kuma shi kuma kaushi gaskiya na amfani da vaseline haka na shafa a kafata sannan kuma ina sa socks in zan kwanta idan mutum yana da kaushin sai dan dinga goge kafarsa sannan kuma ya dinga amfani da vaseline sannan ya dinga sa safa ko da yaushe mm, ina kare kaina daga waskanai saboda ina avoiding wanka da ruwan zafi a fuska na. in zan yi wanka I will just use ruwan zafin a jikina amma a face dina da ruwan sanyi nake yi shine yadda nake kare kana daga waskanai ah wannan sai dai ka amfani da man kaɗanya ka shafa kuma da amfani da safa eh to ina kare kaina dai daga faso ina amfani da safa kuma da daddare in zan kwanta ina shafa man kaɗanya a na sannan in sa leda in ɗaure shi kaman kunshi in kwanta sannan kuma na waska ne gaskiya ba na amfani da ruwan zafi sosai a fuska ina dai sa ruwan zafin amma liblib ba kamar dai zafi yadda zan yi wanka da shi a jikina ba to fa yan mata sai a dage domin fitowa tas ga samari baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria